matasa barkanku da war haka barkanmu da sake kasanta tare da ku a cikin wannan shirin naku shirin mu hada fada kenan tare da ni Fanta Shamsu. Le thème du jour de votre émission Tous à la fada c'est l'importance du don des sangs et les structures des jeunes de la mobilisation. Wato yau shirin namu ya karkata ne akan mahimmancin bayar da jini da kuma yadda kungiyoyin matasa ke gwagwarmaya domin neman masu bayar da jini. Selon le ministère de la Santé publique, au Niger en 2022, le nombre de donneurs de sang volontaires tourne autour de 60 3774, soit 32% du nombre total des donneurs enregistrés. Le taux de satisfaction en produits sanguins est de moins, je dis bien moins de 60% à Niamey, alors que l'objectif de tout centre de transfusion est de satisfaire à 100% les demandes, alors que nous, on est à moins. Wannan ƙididdigar kaɗai ta isa ta nuna à buƙatar jini ke da girma sosai a ƙasar mu, duk da est ƙungiyoyin matasa da dama suke gwagwarmaya wajen de génie, ba da jini domin ceton rayuka chez ça yasa a wannan maraicen Ka tara kungiyoyin matasa domin jin menene matsalolin da suke fuskanta wurin tara masu bayar da jini da kuma yaya ne suke tara jama'a menene mahimmancin bayar da jini yaushe ya kamata a ba da jini ga dukkan wayannan tambayoyin ne za mu yi kokarin kawo amsa a cikin mintuna talatin da biyar da shirin namu yake dauka abdulkadir tambiyano akan ishi. Masauraran mu yau a cikin fadar tamu da ta yada zango a tsakar filin studio Kalangu muna tare da manyan baki kamar yadda na faɗa wanda suka fito daga kungiyoyi daban-daban na matasa inda tare da su za mu tattauna akan jigon mu na yau cewa da mahimmancin bayar da jini. Za ni ba su dama kowa ya gabatar da kanshi zan fara da wanda yake dama ta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. na kwanan ku ina gaishar da kowa da kowa. Mm, da farko dai suna na Lawal da Musa Halilu. An fi sani na da Jil. Eh, ni ne chargé des affaires extérieures na association na matasa masu kula da ci gaba na, na, na kasar na Nijar. To barka da zuwa shi cikin fadar tamu. Assalamu alaikum warahmatullahi barkatu muna godiya da kuka gayyato muka zo muka za mu ba da gumurya abin da muka sani cikin eh, tamkin da kuka bada. Eh, na farko dai sunana Idrisu Umar Sumaila eh, mamba ne na Anjud. Idrisu muna godiya mu ma da karɓar kiran namu da kai. Yawa ni ma ina godiya. To sai kuma na kusa da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To ni suna na Jamilu Isaka. donc ni ma mamba ne na Anjud Kin. Eh, mu mun kabi wannan gayyata taku don zamu za mu ba da albarkacin abinda da mun ka sani. To barka da zuwa Jamilu a cikin fadar tamu. pour m'avoir donné la parole. Mm -hmm. euh, nous répondons au nom de Hamid Hamar Abdrahman, président de l'Association des étudiants musulmans du Niger, section de l'Université Abdoumoun de Niamey. Ok, bonjour et bienvenue à vous. Gilles de Kazan Farah Tambaya Tatafar, mine ne mahimmancin ba da shi. To gaskiya eh, yau sai da cikin dan Adam dai, jini dai na na cikin abun da ke sa dan Adam, different eh, organin shi da sauran abubuwa za ka ji rayuwar taka jikin naka ya ta ya yanda ya kamata parce yau Allah shi bai abu ga banza duk abin Allah kaga Allah yayi cikin abu daidai Allah yayi yau dai jini dai yau sai ku ga yau rashin matsalar jinin nan zai zai iya haifa abubuwa da dama cikin jikin dan adam kenan jini yau abubuwa da dama wanda yake kara ma da adam a jikin nashi in ba jini babu rayuwa in ba jini mutum bai ta tashin da ya kamata to idirisa kai ana ka ra'ayin me yasa ya kamata mutum ya ba da jini ni a gani na ba da jini eh, babban abu ne tunda a cikin kasan musulmi ne muke eh, akwai inda allah yake cewa duk wanda ya taimaka ma dan uwan shi kenan shi ma zai samu gwalgwadon abin da ya taimaka kin nan gobe lahira kenan kun gani ba da jini shi yana da kyau kwarai jini shine a ginshikan jikin mutum tunda in jikin mutum bai da jini bai iya komi kenan jini shine abin eh, abin da yake da amfani a jikin mutum to shamilu kai fa ana ka ra'ayin menene mahimmancin ba da jini kuma yasa ya kamata mutum ya ba da jini wannan tambaya ce wadda take da amsoshi masu yawa to da yau ba da amsar mahimmancin jini muna iya kai gobe nan wani muna iya kai gobe nan wani don saboda shi mahimmancin ba jini kamar yanzu in ka ɗauki mota in bata da mota eski tana guta to haka jini yake gare mu kenan kamar dan adam kamar wani fanni ne wanda Allah ya sami shi idan bai da shi babu shi kene yau kamar idan ka ba jini kamar kayi kayi soven duka duniya ce gaba ɗaya kene yau jini abu ne muhimmanci wanda kowa duk wanda zai zo ya ce ma yana son abinci idan bai da jini ya zai ya ci abincin nan mm. kene don mu ina ganin ba da jini kamar abu ne wanda ya muhimmanci a rayuwa yau da ka ba mutum abinci yau ka ba shi jini tunda jinin nan shine zai sa har ya zo ya tambaye ka abin da zai samu ya ci mm. ça a plusieurs avantages mm. si je dois parler sur le plan religieux ça il n'y a pas match si je peux le dire mm. Euh, qui sauve une vie aura sauvé toute l'humanité, tout comme le contraire, c'est cela, n'est-ce pas, La deuxième chose, sur le plan mondain, j'ai l'habitude d'expliquer cet aspect-là sous cet angle. D'abord, sur le plan physique, quand je donne mon sang, l'organisme ne sait pas que c'est un cadeau que je donne. Du coup, je suis en train de lui apprendre à perdre et à reproduire le plus tôt possible. Autrement dit, on ne le souhaite pas en cas d'accident. La personne qui a l'habitude de donner du sang supporte mieux les pertes de sang comparées à cette personne-là qui n'a pas l'habitude de donner. Je peux être aussi gros que je suis, je peux être d'accord, mais une personne qui est mère, qui a l'habitude de donner, et moi, si je ne sais pas de donner, on ne le souhaite pas, on fait un accident, on perd la même quantité de sang. Je peux ne pas supporter que lui, il puisse supporter. L'autre chose, on se débarrasse de la viscosité sanguine. Vous voyez un peu L'étudiant en médecine doit nous expliquer ce que ça veut dire. Justement. et euh, si on ne donne pas du sang, euh, avec, dans le passé, dans la Syrah, vous allez entendre dire qu'on fait ce qu'on appelle en ça le kahou. N'est-ce pas mhm. Voilà. Et qu'aujourd'hui, pratiquement, on n'entend pas parler. On parle, on parle donner du sang. Le sang devient un peu plus euh, comme La fluidité diminue. Mhm. La fluidité diminue, ça devient plus visqueux. Et donc là, en donnant du sang, l'organisme va diluer ce sang et puis on va encore reproduire de nouveau élément figuré du sang. Voilà. Maintenant, euh, l'autre chose. Aujourd'hui, vous partez en Algérie, vous allez constater que les sangs, on les détruit. Certains sangs, on les détruit. Pourquoi Parce qu'ils partent à, la péremption. Mais aujourd'hui, généralement, vous allez voir, c'est quand un de mes proches en a besoin que je me mets décarcasser pour chercher quelqu'un. Mhm. Alors que si on donnait suffisamment. Chez nous, on est à moins de 60% de la demande. Ah. À moins. Voilà moins 60% de la demande. Ce qui veut dire qu'on est loin de satisfaire les, les besoins. Et selon vous, qu'est-ce qui explique la réticence des jeunes à donner leur sang C'est tout simplement pour moi une méconnaissance de cette importance. Eh, na yi zaman ba da jini mai yanzu ba na ba da jini fi sibila na kon biyu abin da ya sa shi ma lokacin nan da nake aiki na yi zama cikin wani institution muna zuwa muna ba da jini lokaci zuwa lokaci don me yasa ne kake ba da jini ni fisibilai ne nake yin shi kuma sakon si dai ke eh, institution kin da na zamna ana lokaci zuwa lokaci ana zuwa shine muke yin kokari muna taya muna ba da jinin mai yanzu fisibilai na kwan biyu ba mumkin to shi kai fa kana daga cikin masu ba da jini sosai ku mhm. eh, example guda biyu zan ba ku mhm. eh, na harko dai akwai wani abu da ya faru gare ni eh, kakatamu ita ce ta yi wani rashin lahiya wanda mu masu ko shi kenan kawai daga nan abun ya kare jikin nata ya hawar hori ma in kuka sha jikin nata ma sai ku na sanyi sai muka kai ta likita yanzu likitokin da suka zo suka yi ta bincike binciken nasu suka yi ta wani waye waye na suka ce to ita haka ba ta da jini yanzu ni kun bani nan yanzu ana nema wani jini ne ce ce ta da nata aka rasa aka ta nema cikin mutane wanga idan ya zo wanga shi kan zo wanga zo bai zo a ni can aka kira na ka ce min yanzu kuma sa sai a gwada jinin na wadda ta gani can ma ne ka har yanzu ma an dan ma to abun kuma sai ya ta garafe gare ta rashin lahiyan kuma ya ta garafe gare ta parce que ba ta ma san cikin bi take to rashin rashin jini ya sa ta ita wannan abun yanzu ni da na zo aka gwada kuma sai aka ga kawai duk guda sai aka sa daga ni na ga cewa shi dai da yana da muhimmanci da ake ta wayar kan mutane kin mutane ku zo ku bada jini to imagine yau da ake an samu jini mai irin nata mm-hmm. ba sai an zo ba ana ta wani wahala a dokon wasu awowi in ba dan da kwanaki na gaba da Allah ka dai san me zai fara mm-hmm. wani lokaci kun gani ko to kenan sai tare ba muna kira ga al'umma yau ko zama kace dai kenan ka tashi ku te ba abun da zai zai hidda gare ka ka tashi ka je ka kai fi sabilillahi ne zaka take bada kenan ba wani abu ne ba ceton rayuwa ne ceton rayuwa ne tujil ana ka gani ana samun mutanen da ba sa son ba da jininsu sosai ko to me yasa mutane suke da wata reti su hakan ga domin su ba da jini to kun san muna cikin kasar da yau sai ni realite wadda kaman sai in ce ba a wayar da mutane kai biskan abubuwa da dama yau gan nake yau kamata yau a ce radio da tele ko cikin fada hakan ga me matasa muna iya komita ana komita na matasa mhm. muna iya wa cikin wasu fada fada mu zo mu zamna wajen matasa to ko ya ne kai ka tabbata jini ban tabbata ba to me yasa baka bada a kowane sai ke ma ani soro nake mhm. in na bada a nawa zai kare zai karewa <laughs> ko kaza zai faruwa da ni to kun ga duk wannan abubuwan ya kamata a ci yau a samu kungiyoyin da ke yaki bisa wannan abu mhm. in ta kasa ce in ONG ne in kuma menene dai a samu abubuwan da za a ja hankalin mutane a nuna mutane wanga sai ku ga yanzu an kawo mota yau a kawo mota bakin rompon aji a ce to ga mota fi sabilillahi wa zai ta nan center de transfusion sangin wa zai ta ba da shi na shi ba a samu ki mota ba za ta cika ba kuma mutanen sai su zo su wuce bayan motan kuma su kewaye su su shi ne nake so in gane ni ma a kawai mutane suna da retisan su su su ba da shi ko a cikin hira ka za ka samu wani wanda zai ce a ni ba zan iya ba da shi na eh. ba ban san wasa aka yi asama ba asama ba dukkan wannan ya kamata mu hidda shi akan mu huce wannan tunanin kawai in za ka yi kai dan Allah yanda shi Somalia gai cikin kasar musulmai muke musulmai muke kawai dan Allah zan tanyi abu kawai tanyi shi ba ruwa da wanda za a sama ni dai na yi sadaka kuma gobe gobe rana kuma gobe kyama kuma ina fata kuma Allah biya mini kuma wannan abin nan shikenan amma kuma gaskiya radio da tele kuma gaskiya kuma ya kamata a ce ku tashi sai a tashi yau a kama farski aikin kowa ne mm-hmm. ba na mutum guda ba kuma ina kira ga al'umma kuma ya kamata mu tashi mu ji hankalin mutane sai zan furta ba ka san jini da muhimmanci ba sai ya zo gare ka ko ya zo ga wani naka za ka san cewa wallahi rashin jinin nan problem ne to kenan mutane gaskiya musan mu dawo mu dawo vraiment bisa kan irin wannan tunanin barar wannan tunanin mu dawo mu gane ba wani abu ne ba dan mintoci ne ba wani jimawa za a yi ba kuma ba abu ne za ka ji ba ko an hidda mashin ma ça va passer c'est passager ni ina da wata experience nan da na yi abin ga da na yi vivre eh, a lokacin nan da muke zuwa muna ba da jini cikin fada da fa in muka yi magana muka ce to su yi kokari su ta su ba da jini akwai wanda suke gani kaman a'a ka su ta yi su ba da jini a ta a kwalkwato musu wani ciwo can wurin shine kun san harkar janikin nan akwai wanda tun da kamfin mutum ya ba da jini akwai test test da ake yi to shine ke sa yawan janikin nan ban san abin kin mai lejan shine ke sa su reticence skin parce que yau mun sani jeunesse skin cikin abin da take kwa suna da eh, me ake ce abubuwa shaye-shaye da suke yi kin nan da wani dai debauche da suke shiga kinnan shi yake sa suke impurity san ni na gani wannan ka kuma yan da ya gai ne akwai mutane kamar suna jin tsoro ne ba su san mine ne abin ya su gani kaman a'a jini na tai na bada gashi nan a'a ni ba ina ci da kyau bane ba kenan bai kai ba in tai ba dai ba sai mutum yana ci da kyau bane jini ana bada shi ana zuwa a yi abin ganka ne awon ka ne ake yi adiba sai an function de poids in puwakin ka bai kai ba bai bayewa a ce ka ba da jini akwai puwakin da ake bada odela do san kilo za mu je yaya ake mm, ba da jini kafin nan za mu je dan hutu sai mu baiwa yan matan studio kalangu fili tare da rubric inan nasu da suke ce ma la rubric rose Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Bonjour amis jeunes, très ravi de vous retrouver sur cette plage. J'espère que vous avez bien fêté. Dans l'espace cuisine d'aujourd'hui, nous allons chouchouter la star des viandes. Depuis quelques jours, avec la fête de Tabaski, la viande de mouton sous toutes ses formes est consommée dans les familles. C'est avec grand plaisir que nous partageons avec vous ces quelques épices qui vont magnifier votre viande de mouton. Le secret de la cuisson du mouton réside entre autres dans l'utilisation d'une variété d'épices et d'assaisonnements qui donneront à la viande un arôme agréable et vous aideront à mieux digérer les aliments gras. Le sel, le poivre, le persil, l'aneth, l'ail et les feuilles de laurier constituent le principal arsenal d'épices simple et idéal pour la cuisson du mouton. Les poivrons épicés et parfumés qui tuent un peu le goût spécifique de la viande ainsi que le paprika. Le paprika pour les auditeurs en langue. voilà. Conviennent aussi au mouton. Selon la manière dont la viande sera cuite, les épices telles que les graines de moutarde qu'on trouve maintenant. Tout ça là, on peut les trouver sur les marchés. Ouais, sur les marchés, dans les, dans les grands magasins, on en trouve des graines de moutarde, du safran parfumé. Safran, on en trouve dans les magasins un peu cher quand même. L'origan, le thym s'y prêtent bien. L'essentiel est de ne pas en faire trop avec ces herbes. Une petite pincée suffit. Le mouton aime être massé avec l'huile d'olive ou la moutarde et accompagné de thym romarin, ail et laurier. Les épices du Maghreb, telles que le cumin, les graines de coriandre et la cannelle, subliment également le mouton. Voilà, la liste d'épices n'est pas exhaustive. Euh, rookie. On peut assaisonner notre viande de mouton comme on veut. Mais ben voilà quelques idées. Et euh, je crois que c'est l'heure de passer à l'astuce beauté. Exactement, Bibi oh, Bonsoir les filles, dans l'espace astuces beauté de ce samedi, nous allons vous donner des astuces pour nettoyer les mains et les débarrasser de toutes les mauvaises odeurs. Du dentifrice pour des mains fraîches. Ah, le c'est bien ça, hein, surtout <laughs> le travail du mouton. C'est surprenant. Hein. Le dentifrice ne sert pas qu'à vous donner une haleine fraîche. Il peut aussi aider à faire disparaître les mauvaises odeurs alimentaires de vos mains. En effet, le dentifrice possède des propriétés absorbantes. Frottez vos mains avec une noisette de dentifrice, rincez et c'est terminé. Vous pouvez aussi utiliser du vinaigre ou du jus de citron. Dites adieu aux mains malodorantes grâce au vinaigre blanc et au jus de citron. Ces deux ingrédients sont effectivement réputés pour éliminer les mauvaises odeurs. Il vous suffit pour cela de frotter vos mains avec un filet de vinaigre ou de jus de citron. Pour plus d'efficacité, ajoutez un peu de sel massé et rincé. Le marc de café, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le résidu du café moulu. C'est la dernière astuce naturelle pour retirer les odeurs des mains. Le marc de café très absorbant, ce dernier peut aider vos mains à sentir bon de nouveau, tout en leur offrant un gommage doux et efficace. Versez une cuillère à soupe de marque de café dans un petit bol d'eau froide. Plongez-y vos mains, frottez et rincez. Le tour est joué. C'est tout, fidèles auditeurs et amatrices de la rubrique rose pour l'espace Astuce Beauté de ce samedi. On se dit à demain pour encore plus d'idées et le bon plan. don't they understand anymore. Everything not they like it day before. And I know you're working from nine to four. I go to take that now you never come. Cause somebody be trying to take all of me from me. Man, I don't know what to think. Make I no go poco. if I blow, but I no go let go. I lay on my ten toes, forever go settle. No go let the devil call up be my happiness, and that's some G for me. I see they call you honey, but you no picking my call no more. You know they're picking my call no more. Ah, no more. Don't you think it's my heart? Voilà, mes jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada. Indéo un filin studio Kalangu muketi gabadatatauna akam maudou imaneo. L'importance du don de sang et surtout les structures de jeunes dans la mobilisation des donneurs. Zam tigabada tambayoyumu. Gilles Berenko Komongareka. Comment se fait la mobilisation ku awajanku? Yayane ku ki tara mutane kaman ku wayar musu da kai ko ko wayar musu da kai ne kuke yi ku samu ku yi convincer su su bayar da shi mm, to eh, gaskiya mu wajen mu dai a nan kun eh, kungiyar mu da matasa to muna da cikin dakin nama ko sal de reunion sal de reunion in kuma ina dokan kusan mutum hamsin zuwa 60 hakan ga to kaman duk rai samdi to sai mu doki tema kan ga tema in yau yau par exemple yau don da sai ga ba da jinan ga muna ya cewa to yau sama shi zamu zamu da ba mm-hmm. sai mu kawo likita sai mu kawo specialist wanda su sun san ga muhimmancin ba da jinin nan kuma sai mu kawo matasan kuma mutum matasan mu za mu taimu doke su barske muna da motar da da ko ka ce baka iya zuwa ma sai mu je mu neme ka mu kawo ka ka zo mu dai ka zo dai kai sai sai mu yi lansan dai ba in likitan ne ma'ilmancin ne sai ya yi hiran ya fara hiran to ya gaya matasan to gashi gashi kunshi kunshi kaza kaza kaza kaza in ya ida to cikin matasan wace tambaya ko kuma wace da abun da zai zai zai karawa su su leven din su to mu shak da samdi mu ce wannan abun mm. nan ta mu kun gani ko kenan mu siya a travers nan wanda mu ce jawowa to matasa yau ba rai zan ga a ce matashi sattin sun zo mun ga musu muhimmancin ba da jinin in suka tai sai su ga mutum sattin mm-hmm. daga nan kun ga abun multiplay ke ta yi multiplay ke ta yi kenan irin wannan abubuwa ya kamata a ce yau kungiyoyi ko kuma ita eh, suna yi ba su mizan farsa kamar ba ku yin yanke ta mobilization na donor ba ku taba tara mutane hakan ga su ba da jini ba mm, jini bon ko kuma ku kanku yan association sai dai mu dai kanmu dai kanmu wala kanmu dai yakan ga farsa yau gaskiya wannan abun problem mhm. matasa sai dai hankali sai hakuri ko kake musu ku zo mu tahi ba za su ta ba me dai mu cikin eh, tsakanin mu dai wannan muna yake kyabon yau weekend kaza ko kuma lundi ka mu tai mu gwada la yau kan problem volontairement sai mu tai mu gwada Alors, comment s'est fait la mobilisation de votre côté D'accord. Par rapport à la mobilisation, on utilise les canaux de mobilisation ordinaires. D'abord, euh, la voie la plus efficace, c'est la méthode bouche-oreille je connais quelqu'un, je l'approche, je parle directement, je lui explique les avantages de ce don de sang-là. Et certainement, souvent, il y a des questions que je peux qualifier de bizarres, ou bien je peux dire, euh, parce que la personne ne sait pas, qui seront posées, mhm. ou bien que la personne a peur, on rassure la personne que, bon, voilà, quoi. Euh, elle n'apprend pas à s'inquiéter par rapport à ce taxe. Parce que généralement, avant que les mobilisateurs ne partent sur le terrain, on leur fait euh, un petit brief briefing avant de se mettre sur le terrain. Bon, l'autre chose que j'ai omis de dire, peut c'est que je suis également thésard à la facture des sciences de la santé option médecine. Donc, mm. Donc, ce qui nous facilite en partie euh, cette mobilisation. Déjà que c'est pas une activité d'aujourd'hui, on peut dire que les étudiants le connaissent, mm. mais chaque année, il y a de nouvelles têtes qui viennent. Et il convient à chaque fois de faire des mobilisations, même pour les anciens, qui n'ont jamais été, euh, d'où l'intérêt d'accentuer. À travers cela, il y a les affiches qu'on fait, il y a la bouche-oreille, il y a euh, les réseaux sociaux, la voie des réseaux sociaux qu'on utilise, que ce soit les logos, les flashs, etc. etc. Maintenant, au sein de votre association, quelle est la fréquence de la mobilisation euh, on essaie de prendre la fréquence la plus large en tenant compte des soeurs. Mhm. Parce que c'est également une réalité, il faut le dire, on constate que les soeurs donnent plus que les frères. Ça, vraiment, c'est la constatation qu'on a à faire. Et donc, on prend quatre mois, chaque quatre mois, chaque quatre mois, dans la mesure du possible. Parce qu'il y a également les vacances qui viennent. Et pendant les vacances, souvent... Euh, c'est pas trop il y a moins de monde donc l'organisation est vraiment difficile to to C'est ya ne ku kuke yi a naku bangaren pour convaincre les jeunes su ba da jinin su mu généralement donc euh, muna jan hankalin su ne eh, ba da jini dai na farko dai mutum zai yi shi dai ya sani kamar sadaka ce mutum yake yi kenan kowane musulmi ko aka ce ka yi sadaka gobe ne za ka iske shi kenan eh, irin wannan su ne ake iya ma mutane kira a samansu mhm. na biyu dai ana tara mutane mm -hmm. su rinka zuwa ba da jini wannan shi yana dokar lokaci parce yanda muka ce da zune jankin yawancin isoriti sa réticents e eh, pulle reunir kwa a ce musu to wani gashi na rana guda a zo a ta ba da jini wannan cikin mutum hamsin ba a ma samun mutum goma da za su iya za su iya zo su bada fisibillah mai abu ne wanda za mu sa kokari Voilà ma sauraron mu c'est parti pour la pause musique. Donc on va laisser Abdul Kader Chombiano, le technicien de la FADA, se charger de la musique du jour. On vit pour le pays, on vit pour nos enfants, on vit pour nos parents, enfants de la patrie vit pour le pays, on vit pour la devise, on vit pour la couleur. Enfant de la patrie, enfant de la patrie, enfant de la patrie. now. pour ton pays, ne viens pas l'ennemi. Oh ah, ah. ils veulent détruire le pays, ne sois pas leur complice, à toi pour le pays. auditeurs, c'était la pause musicale de la fada bayan mun huta za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu haɗa fada kan maudu'in mu na wato mahimmancin bayar da jini da kuma rawar da matasa da ƙungiyoyin matasa ke taka wajen ba da jini. Jil barin komo gare ka. Est-ce que vous avez une fréquence kamar sau nawa kuke tara jama'a ne a shekara ne ko a wata ne don wayar musu da kawuna akan mahimmancin bayar da jini? Kamar muna cewa to gaskiya a shekara dai bai wuce so uku ko so hudu kun gani duk cikin activity da muke yi duk yawanci dai yau mutane in ka kama su wannan abubuwan ma ko kake musu ma akwai irin wannan abubuwan kake so su zo su saurara ba su ma zo ba ma za su zo ba la plupart da ta ko kai kuma ka je kai ta wannan neman su kuma to abin da zai taimaka mu mana cikin ta ga tamu kamar a sai da za a yi mutane mu doro zuwa yau saboda tera mu dora zuwa ga su mutanen ga su matasan mhm. ga al'ummar yau a sanya da za a yi a kawo ga mutanen wannan ne zai gyara mu mai mu da gaskiya shekara ba mu ci guda uku ko hudu mhm. wa'anne irin matsaloli ne kuke fuskanta a wajen mobilization kin to gaskiya da harko dai akwai wani deplasman parce que yau nyame ko kuma nyame girma gare ta nyame mhm. yawa gare ta akwai ekip tare da kai akwai ma'aikatan naka wani ke tare da kai tada kuma mota guda gare to wani logistic wala kenan kun ga deplasman dan point a yan point b eh, gaskiya muna son wannan yau in san samu ne kenan kun ga muka samu aka samu na nobiska wannan abun gan nake mu dai muna da courage muna iya zuwa duk inda su mutanen suke mu muna zuwa gare su ba za mu gashi ba kuma Allah ya yarda Voilà. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez lors des mobilisations Dans la mobilisation, il y a, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'affaire participation. Parce que si je prends notre exemple, dans une université où on compte plus de 40 000 étudiants, et que pour une activité d'une journée, on se retrouve avec euh, euh, moins de 200, ce n'est quand même pas acceptable, si je peux le dire. La dernière fois, on a fait, on l'a organisé autrement. Au lieu de faire une séance ou bien deux séances espacées d'une semaine, on a fait une caravane de dons de sang. Mhm. C'était du 13 au 18 mars, excepté le mardi qui était déjà réservé pour une autre structure. Mhm. Et donc, on a fait par faculté et on l'a fait sur place pour qu'il n'y ait pas d'excuses selon laquelle, bon, si je dois me déplacer pour aller de l'autre côté, peut-être je vais rater un cours, un truc de ce genre. Et on est venu, on a fait notre mieux pour vraiment conditionner, que soit on a acheté même un éducateur pour un peu, à cause de la fraîcheur, éviter les malaises et tout, tout. Mais malgré ça, à la fin de la collecte, on s'était retrouvé avec un truc de, si je ne me trompe pas, 304. Parce qu'on a fait un registre nous permettant de, nous, qui nous a permis de créer un groupe 304, c'est dans toutes les facultés de l'université Toutes les facultés, excepté la médecine. Parce que la médecine euh, a l'habitude de faire, et à l'époque, elle l'avait déjà fait, il y avait moins d'un mois de cela. Et donc, on ne pouvait pas retourner encore. Parce que euh, il y a la, même, la fréquence qui est là. Mm-hmm. En plus, c'est toujours nos commissions qui organisent. Mm-hmm. Ça sera anarchique dans ce cas de l'organisation. Donc là-bas, on l'a laissé. Et du coup, on a fait au niveau des autres facultés. Cependant, pour la FCG et pour l'ENES, on les a fait au même endroit. On a demandé à ceux de la FCG de s'orienter vers euh, euh, l'ENES. Voilà, chers auditeurs, avant de clôturer, nous allons accueillir Seino 50% et sa chronique du jour. Amis jeunes de la FADA, bonjour à vous. Eh bien, dans notre chronique d'aujourd'hui, nous allons parler de la patience. La patience est une qualité souvent sous-estimée dans nos sociétés modernes, axées sur la rapidité et l'instantanéité. Pourtant, elle joue un rôle crucial dans notre vie quotidienne et est souvent la clé du succès. La patience consiste à être capable de persévérer malgré les obstacles, bien sûr, mes chers amis, à attendre avec calme et sérénité et faire preuve de tolérance dans des situations difficiles. Dans cette chronique, nous explorerons l'importance de la patience et comment elle peut nous aider à atteindre nos objectifs. Premièrement, le pouvoir de la patience. Eh oui, la patience et la persévérance vont de pair. La persévérance est la capacité de continuer à avancer malgré les difficultés et les reverses. La patience nous permet de rester concentrés sur nos objectifs, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Il nous donne la force de persister dans nos efforts d'apprendre de nos erreurs et de trouver des solutions créatives aux problèmes qui se présentent à nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mes chers amis. Nous allons continuer demain, même heure. Merci, Aujourd'hui, nous étions en compagnie des associations de jeunes. Nous étions avec Lawali Damoussa, que tout le monde connaît sous Gilles, Jamil Isaka et Idrissa Oumarou, tous des Lanjout et de Hamidou Hamadou Abdurrahman de l'association des étudiants musulmans, section euh, IAM, l'université Abdou Moumouni de Niamey. Kamar yadda suka faɗa sun ambato dukkan wani mahimmanci na bayar da da kuma matsalolin da suke fuskanta wajen tara masu bayar da shi. a nan muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma gobe da Allah ya mu ran da za mu dawo muku da wannan shiko tare da samira ruwafi a huta lafiya